Kaunace tun Ubangiji godiya ga Allah ba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Juma'a kwanan wata guda cikin watan hudu wata Fabrairu shekarar dubu biyu da ishirin da biyu. Akwai bege, akwai bege, inda aka ba mu karatu yana daga Ayuba Sura goma sha hudu aya bakwai zuwa tara, Ayuba Sura goma sha hudu aya bakwai zuwa tara. Don akwai begen bishiya in an sare ta, cewa za ta sake tohuwa da ɗanɗanon reshinsa ba zai bushe ba ko da jijiyoyin sun tsufa a cikin ƙasa tushen wannan itace kuma ya mutu a ƙasa amma duk da haka ta wurin ƙamshin ruwa za ta tsohu wato daga ta ɗanɗana ruwa za ta tsohu ya ba da rasa kamar iyo bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa a 'yar tunawa da aka bamu tana daga littafin mai hadisi ko mai wa'azi sura tara aya hudu mai hadisi ko mai wa'azi sura tara aya hudu gama wanda yake tare da dukkan mai rai yana da bege gama kare mai rai ya fi macicin zaki mai wa'azi sura tara aya hudu mai wa'azi ko mai hadisi sura tara aya hudu gama wanda yake tare da dukkan mai rai yana da bege gama kare mai rai ya fi macicin zaki bari ubangiji Allah ya ba da fahimta amin akwai bege akwai bege kaunataccen ubangiji ɗaya daga cikin manyan abubuwa da na koya cikin shekaru da suka gabata na tafiya ta tare da kristi wato ni baba shi shine cewa babu wani ma'a yanayi mara bege tare da Allah duk wani hali da ake ciki har yanzu akwai bege idan ana tare da Allah komai munin yanayin Allah zai iya juyar da abin da ake gani ba zai iya juyuwa ba, ga Allah abu mai sauki ne. A cikin sarakuna ta biyu Sura hudu aya ɗaya zuwa bakwai, sarakuna ta hudu ta biyu sura hudu aya ɗaya zuwa bakwai an ba mu labari game da wata mata wanda mijinta ya mutu ya barta da bashi wato bisa ga talaucinta begen masu wannan bashin masu binta bashi kaɗai ne su ga cewa sun tsayar da ‘ya'yanta ne kawai domin su samu kuɗinsu. Kaunace kaunataccen Ubangiji, sai dai kuma a rana ɗaya kacal, Allah ya mayar da labarinta wato ya juya labarin wannan matan cikin rana guda. Ba wai kawai ta samu biyan bashi da ake binta ba, amma har ma kuɗin ya ragu yadda za ta ci gaba da rayuwarta har sai randa ya zama ƙarshen rayuwarta. godiya ga Allah Ubangiji. Bari Ubangiji Allah ya haɗa mu da irin wannan alheri, ko da me muke fuskanta a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, ba kome ba ne yadda ake a talauce a yanzu, ko kuma kowane hali ma da ake ciki a yanzu. Don haka ni ba ba dai goye ina furci a gare ku. cewa Allah zai wadatar da ku a cikin sunan Yesu Kristi Ubangijinmu, Amin. Matsalarku na iya zama mai yiwuwa rashin lafiya ne, mai yiwuwa ba damuwar kuɗi ba. Babu mai rashin lafiya da Allah ba zai iya warkar da su ba, babu. Akwai wani lokaci da ina cikin kasan Island. wato a kasan bature da na je shekaru da yawa da suka wuce sai wani fasto ya zo min da kyallen zani wanda ake ce hankaci domin in yi masa addu'a matar da yake so ya sa mata wannan ƙyallen zani domin ta mori addu'a tana asibiti ba zan iya zuwa gurin ba shi kuma ba zai iya ya kawo ta ba kuma ita wannan matan likitoci sun ce lamarin rayuwarta bai ma kai ɗigo guda ba wato idan za a gwada ɗari bisa ɗari kai bata ma kai guda ba ɗaya bisa ɗari bata kai ba Shi shikenan sai na yi addu'a a kan kyallen zanin wato wannan hankacif shi kuma wannan fasto sai ya kai mata Allah Allah na sai ya ɗauke rayuwan da bai kai ɗugu ɗaya ba na damar tsira wanda likitoci suka ambata game da ita kuma ya juya wannan yanayin haka ya bata warkewa ɗari bisa ɗari godiya ga Allah Ubangiji matar da likitoci suka ce ba za ta rayu ba ta wurin addu'a cikin sunan Yesu Kristi ta wurin ƙyallen zani da aka kai mata ta samu warkarsuwa godiya ga Allah Ubangiji ya tuna? ko da menene rahoton da likitoci suka bayar game da ku mudin za a karanta wannan sako ko kuma a saurari A wannan sakon a ji shi ko wani ya karanta ma masu rashin lafiya to ina preaching cewa an samu warkewa a cikin sunan Yesu Kristi amin kaunacecen ubangiji a cikin ikkilisiyar RCCG mun ga al'ajibai da yawa daban-daban game da yin juna biyu da kuma haihuwa a wasu lokatai matan sun haura shekaru sittin wato sun fi shekaru sittin kuma har likitoci sun riga sun ce irin wayannan ba za su iya ɗaukar ciki ba belle ma su haihu amma godiya ga Allah Ubangiji mai iko duka mun ga wannan sun yi juna biyu sun aihu sun sauka lafiya bari ubangiji Allah ya karfafa duk mai sauraro wanda ke cikin irin wannan hali domin a mori alherin ubangiji a cikin sunan Yesu amin ta ubangiji Saratu tana da shekaru casa'in sa'ad da ta haifi Ishaku. Don haka kaunatattun Ubangiji, ko da shekaru nawa ne ake da shi yanzu, waɗanda suke kiranku bakarayayu ba da daɗewa ba za su zo su halarci bikin suna na ‘ya'yanku a cikin sunan Yesu Kristi, Amin. Kaunataccen Ubangiji, Allah ya ce a cikin Irmiya Sura talatin da biyu aya ishirin da bakwai, Irmiya talatin da biyu aya ishirin da bakwai, ya ce gashi ni ne Ubangiji Allah na dukan mutane jini da nama, shin akwai wani abin da zai gargare ni? Kaunataccen Ubangiji Allah na tambaya ga mutum, Allah na cewa idan shi ne Ubangiji, kuma shi ne Allah na dukkan halitta, menene abin da zai gaggare shi, menene abin da zai fi karfin shi. Amma gare mu, mu da muke halittunsa tambayar ita ce shin mun yarda cewa zai iya yin haka wato zai iya juya abin da ake ga kaman ba za ta juyu ba ko kuma abin da ana ga kaman ta riga ta ɓace ta lallace zai iya gyara ta muna ba da gaske cewa zai iya yin haka shine tambayar da ke gare mu bari ubangiji Allah ya sa tankawarmu ta zama i a cikin sunan Yesu, amin. Kaunataccen Ubangiji, a cikin littafin Yakub Sura ɗaya aya biyar zuwa bakwai, Yakub Sura ɗaya aya biyar zuwa bakwai ta ce duk wanda ya zo ya roki Allah komai da zai roka ba tare da ban gaskiya ba, to kada ya tsami, kada ya tsamanin zai sami amsar addu'arsa. wato kaunataccen Ubangiji, abin bayani a nan shi ne, duk wanda ya zo gaban Ubangiji da shakka, to ya manta da abin da yake nema domin ba zai samu ba. Amma idan aka zo da karfafawa cikin ban gaskiya cewa Ubangiji yana iya yi, to lalle za a samu wannan za a mori wannan. Kaunatattun Ubangiji, ai akwai labarai da yawa na waɗanda ban gaskiyarsu tana rawa, amma sun roki Ubangiji kamar wanda an tambaye shi ka ba da gaskiya ya ce, I Ubangiji na ba da gaskiya amma ka taimaki ban gaskiya na. Wannan ya nuna bai ba da gaskiya ba amma yana biɗan ban gaskiya, kuma Ubangiji ya amsa masa. Don haka, mu zo gaban Ubangiji ga abin da muke nema cikin ban gaskiya kuma ubangiji zai mana cikin sunan Yesu Kristi amin wani marubucin waka ya taɓa rera waka cewa kada a kasala ga Allah wato kada mu yi jinkiri kada mu yi reshin bege duk abin da muke nema ga Allah domin ba zai kyale mu ba akwai bege cewa komai zai juyo don amfani don ya amfane mu idan mun ci gaba da ƙwazo kuma mun rayu bisa nufin Allah wato ko da me muke fuskanta a yanzu idan za mu jure mu ci gaba da imani da Ubangiji to Ubangiji Allah zai kawo sauyi a cikin sunan Yesu bari Ubangiji Allah ya ba mu fahimta domin mu mori wannan alherin a cikin sunan Yesu Kristi amin kamar yadda kan jawabin ya ce, akwai bege don haka mu san cewa ga Ubangiji Yesu lalle akwai bege. Inda aka mai da hankalinmu an ba mu abin aiki ne, an ce, mu yi wani abu a yau da zai nuna wa Allah cewa mun yi imani zai iya juyar da yanayin mu don mafi kyau. An mai da hankalinmu cewa mu yi wani abin da a yau zai iya nuna wa cewa an yi imani cewa Allah zai iya juyar da yanayin da ake ciki kuma ya shigar da kaunacece a yanayi mai kyau a cikin sunan Yesu bari ubangiji Allah ya bada alherin yin haka a cikin sunan Yesu Kristi amin karatun littafin mai sarki cikin shekara muna kalmasa littafin samaila ta farko muna kalmasawa da sura talatin da ɗaya sai kuma mu shiga samaila ta biyu mu karanta sura ɗaya da sura biyu karatun littafi mai sarki cikin shekara muna kalmasar da samaila ta farko sura talatin da ɗaya har kuma sai mu shiga samaila ta biyu mu karanta sura ɗaya da sura biyu kaunataccen ubangiji godiya ga Allah uba wanda ya nuna mana wannan sabuwar wata wata na hudu kwanan wata guda wannan rana godiya ga Allah bari wannan wata ta zama mai albarka mai alheri a cikin sunan Yesu Kristi bari wannan rana kuma ta zama ranar morar wadata da albarkar Ubangiji ta Ubangiji kada mu manta yau ita ce jima'a ta farko cikin wata don haka bita na ruhu mai sarki wanda ake wata-wata na Ikilisiyar RCCG za ta kasance a yau da yamma wato kusan karfe kamar shida zuwa bakwai za a fara don haka kaunatattun ubangiji mu tuntuɓi duk hanyoyin sadarwa ko facebook ko youtube ne duk television duk tv duk yanayin da za mu iya samu sadarwa da shi domin mu yi kallo mu mori wannan kaunataccen ubangiji wannan wata bita na wannan wata musamman an keɓe shi ne don yara kanana don ‘ya'ya kanana don haka mu tabbatar cewa mun mori wannan alherin tare da ‘ya'yanmu bari ubangiji Allah ya ba da alherin haka amin sai kuma gobe da Allah ubangiji ya kai mu za mu sake jin wata fasara war salam